'Yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a game da maganar nan da Farfesa Wolo Shoyinka ya yi na cewa harin da 'yan Boko Haram ke kaiwa a coci-coci da masallatai yana iya jawo kan haɗin musulmi da Kirista a Najeriya. Sunana Muhammadu Milkila. Ka Farfesa Wolo Shoyinka ya ce harin da 'yan Boko Haram ke kaiwa wato masallatai da coci shi na sa haɗin kai. Me za ka ce a game da wannan? Gaskiya wannan abun ba zai kawo haɗin kai ba. Saboda ni. Saboda kai ne an an kashe naka wanda an kashe naka ai abu ya ce ka haɗin kai. amma yanzu a ce tsakanin musulmi da musulmi suna da daidaina suna zama ba su kashe juna su zama suke yi na kaya na yadda su kaga wannan abun ba zai kawo kashe kaba amma an aka shina kai kuma an kace aka shina kai ai kadda ba ka ganin cewa haka zai sa musulmi su gane cewa ba su daya kashi ba krista ma su gane ba su daya kashi ba eh to ta dawo suna eh su gane amma kuma da dawo ba su gane har harka sun sun tabbatar da harka yanzu ta siyasa ce sunana abdullahi hakim arewa wannan yana ganin wannan bai zai yiwuwa saboda mi ayoyin su bakwaran ba wai musulunci ne ko kristan ne ba wannan macici allah ne wallahi a wannan bai zai yiwuwa a ce a hada kai ni sunana umaru lamido to umaru lamido me za ka ce a game da maganar farfesa wole soyinka maganar da faɗi gaskiya ne saboda ba kabila guda suna kai ba duk wani suna kai musulmi suna kai kirista sun kai masallaci sun kai coci to ai kaga ba mutum ɗaya sun haka yawa ba maganar da faɗi gaskiya ne ba a ganin cewa wasu za su ga cewa an kashe musu mutane sai su ɗauki abin da zafi. To duk wanda ya ɗauki haka nan bai fahimci abin da aka nuna ba shi ƙabilu ce ka so ya saka al'amari wannan ko ba haka yake ba ko kuma babbanci addini yake so ya kawo mu ba haka mu a gani ba. Na za a rullahi na jibin Allah kara a kiyali. To me za ka ce a game da wannan magana? Abun da zan ce yi sibilallahi wannan a wurin yake faruwa tsakanin musulmi da kirta da ake kai hari masallaci da coci ya kamata mu taru mu haɗa kanmu mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo kama wannan ƙarshen wannan abin saboda wannan mutum magana da da bismillah ya kamata addu'a ta yana da kamata a tsada kai tsakani da Allah mu ci gaba da addu'a tsakanin kristoci da musulmi Allah zai kawo mana karshe wannan abin insha kana ganin wannan abu wannan harin da yan boko haram ke kai masallatai coci shina eh hada kan musulmi da krista a Najeriya ne a ganin na insha Allah idan shugabannin mu na addinin mu suka ci gaba gabaki daya suka hada mu insha Allah za mu za mu hada kanmu gabaki daya Najeriya gabaki daya mu ci gaba da hadin mu sunan malaliu da kimiyya ka ji abin da wani sai ya ce za ka ci a game da wannan to wannan abin yana kara kawo na insha Allah haɗin kai saboda idan aka diba za su kai masatai hari kuma su kama abin ga jami'a na kristoshin hari tare aka dibi irin abin da ke faruwa kenan sai su jiri cewa kenan wannan abin da ba wai ana yawan addini ba ne wannan ra'ayi na kansu suka yawan da shi don sai da mutane kuma kowane bangare suna su tabo ba musulmi ba babu kristan kai wannan abin kawo da su mutane suka fahimta sai a taru a zauna a to ke miki ke wani wannan abin to har dole a zauna kenan a kowace kabila kenan suna su taba babu wasu da wacce wannan ka kasar lakwai wannan kristan ne a ta shafi kowa babu babu wannan kowa suna su su kowa sunana muhammadu mai agogo a yali to game da abin da yake cewa dangane cewa ainihin harin da yan boko haram suke kai a cociccuka da masallatai yana iya kawo haɗin kan musulmai da kirista ni sai ce ba shi yiwuwa saboda mi saboda ina ganin cewa waɗanda suka kai hari masallatai ni ina ganin a matsayina na musulmi ba musulmi bane ba to ya za a yi kuma in yadda da su cewa har in zo mu shirya da su shine ganin ba zai yiwu ba to waɗanda suka kai hari a coci ba waɗanda suka kai hari coci su kuma kirista za su gan cewa kamar musulmi ne suka kai hari a coci cokan su ma kaga ba za su taɓa yarda cewa ai su ba ainihin musulmi amana har su wadda za ta zo su shirya da su ba wannan zai ko kuma ya rarraba kanun mutane wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da kalamin da farfesa Wole Soyinka ya yi na cewa harin da 'yan Boko Haram ke kaiwa a masallatai da coci-coci yana iya sa addinan musulunci da kirista su haɗa kai Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.